an dai keɓe ranar 15 ga watan janairun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da 'yan mazan jiya a najeriya domin cira musu tuta bisa irin gagarumar gudunmuwa da dakarun soji suka bayar wajen ganin ƙasar nan ta ci gaba da dama dunkulalliya haka ma ana amfani da bikin don karrama sojojin da suka yi gwagwagwa wajen yakin duniya na ɗaya da na biyu kazalika da yakin basasa da ma karrama iyalan da suka bari a baya a nan jihar zamfara an dai gudanar da bikin tunawa da 'yan mazan jiya na wannan shekara daidai lokacin da gwamna bello muhammad ya ce an samu nasarar shawo kan matsalar tsaro daidai lokacin da gwamna bello muhammad ya ce matsalar tsaro ta yi sauki kwarai a yankuna daban-daban da da ba su shigowa a sassa daban-daban na wannan jiha sanadiyar faɗi tashin da dakarun soji da sauran hukumin tsaro ke yi na murƙushe wannan matsala gwamnan wanda ya bayanin cewar yanzu haka an samu yanayin zaman lafiya a sassa daban-daban na wannan jiha ya yi kira ga jami'an tsaro da kada su gajiya su gaba da gudanar da ayyukan su daidai da doka don ganin an shawo kan wannan matsala ɗungurungum gwamnan ya kuma jagoranci sauran muhimman jama'a wajen taron wajen karrama 'yan mazan jiya ta hanyar aza furanni kamar yadda yake al'adance. An kuma gudanar da addu'o'i na musamman don neman gafarar Allah subhanahu ta'ala ga dakarun sojin da suka kwanta dama a yaƙoƙa daban-daban da ha gudanar a ciki da wajen ƙasar nan. A lokacin bikin dai an raba kayayyakin abinci ga iyalan 'yan mazan jiya da suka kwanta dama a wannan jiha. Wani bangare na bukukuwan wannan ranar ta wannan shekara a jihar Zamfara. mai girma gwamna muna mashi fatan alkhairi allah shi faranta masa yadda ya sa ma marayun mu farin ciki a zakatansu yadda ya sa su dariya suka kasance cikin walwala allah shi ma shi bashi wannan walwala jamilu ibrahim gusau